wannan hudu ba ta yau za ta yi magana a kan ibadan layya da yake lokaci yana ƙara matsowa godiya ta tabbata ga Allah da shar'anta ma bayansa kusanta zuwa gari ta hanyar yanke dabbobi domin ibada ubangijin nan da ya ya tsakanin sukar dabba da kuma yin sallah a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna a'tainaka na kalkausar lalle mun baka alkhairi mai yawa wa salli li rabbika wanhar kai sallah domin ka kuma ka soke dabbar ka talayya kaga wannan aya Allah madaukakin sarki ya hada sallah da kuma ita kanta layya din shi yasa malamai suka fassara wannan sallah din cewa ita sallar idi ina shirin ba wanda cancanta bautawa sai Allah shi kadai ba abokin tarayya gare shi irin shaidar wanda ke talbiya da kabbara ina komai shi da cewa lalle Muhammadu bawan sani manzon sani wannan da sunnanta muna ranar layoyin sallah da kuma sauke dabbobi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da alayensa da sabon zababbu da kuma wanda suka bi su da kyautatawa matsawar mumini na kwaɗayin ziyartar ɗakin Allah mai alhorma Allah ya dawo da wannan salati matsawar dare da rana suna bibiyar juna bayan wannan ya ko bayan Allah ina muku wasiya da kaina da cewa mu ji tsoron Allah mabuwayi da girma mu nemi kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yanke dabbobin layya domin layyadin na ita ce sunnar babanmu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya umurce mu cikin alqur'ani mai girma da cewa mu bi addinin annabi Ibrahim alaihi salam Allah yana cewa qul sadaqallah wattabi'u millata ibrahima hanifa ka gaya musu Allah yayi gaskiya don haka bi addinin annabi ibrahim wanda yake addini ne halifi addini ne wanda yake ya karkata ya bar duk wani tarkace na shirka da bautar gumaka ya koma zuwa ga bautar Allah shi kadai wa ma kana min al-mushrikin don haka annabi ibrahim alayhi salam bai kasance cikin mushrikai ba har yanzu Allah mabayi da girma yana cewa game da tarihin layya domin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shine mutum na farko wanda ya fara layya a doron duniya Allah madaukin sarki yana cewa yana mai ba mu labari annabi Ibrahim alayhi salam annabi Ibrahim a wannan lokaci yana addu'a yana cewa rabbi habli min salihin ya ubangiji kai min kyautar da kuma dan ya kasance cikin salihan bayi wato wannan yana nuna mana kenan idan har za ka roƙi ɗa to ka roƙi ɗan kirki kar ka ce dai Allah ya baka ɗa ko wani iri domin ba mamaki Allah ya baka ɗa ya zama musiba gare ka a lokacin da za ka roƙi ɗa sai ka roƙi ɗa na kirki domin wanda annabi Ibrahim alayhi salam ya yi shekaru aro aro bai haihu ba gashi yana roƙon Allah ɗa kuma yana cewa habali min salihina ka bani ɗa cikin wanda a cikin salihai da wannan addu'an sai Allah ce wa basharnahu bi gulamin halim Allah ce muka yi bishara da wani yaro mai haƙuri shine annabi Isma'il alaihi salam bayan ya haifi wannan yaron Allah ce falan ma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da yaron ya girma ya isa yi aiki tare da shi yaron ya isa ya kama baban aiki to sai ga mawalki ya zo sai ga shi yana gaya ma dan masa mawalkin da yayi yana cewa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu banzur ma za tara ya kai dana ni na mawalki a cikin kwana cewa ina yankan ka don haka ɗana ka duba duba mai kankani wana yana neman shawarar ɗan saboda me saboda shi annabi ibrahim alayhi salam ya san mafarkin annabawa gaskiya ne ya san duk abin da annabi daga cikin annabawan Allah ya mawalki to haka ne abin shi don haka yanzu me yasa yake cewa tun umarnin Allah ne har yana tambayar ɗansa fanzurma za ta ra a'a domin ya zama tsayi ya samu natsuwa ya ɗaya da kewa kar ya jawo mi ɗaya da asuba ya kwanta, sai zai yanke bai sa abin da ake ciki ba shi yasa yake mai fanzurma za ta ra to yana faɗa wannan yaro haka sai yaro ya ce ya abatu almatumar satajiduni insha Allah min sabirin ya kai ɗana ka aikata abin da ubangijin ka umarce ka lalle insha Allah za ka samu cikin masu hankuri to kaga dai ya riga ya mika waya. uban ma ya miƙa wuya shine Allah ce ma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya ibrahim qad saddaqta ru'ya Allah ya ce lokacin da annabi Ibrahim da shi da ɗansa Ismail suka miƙa wuya ga hukuncin Allah ya kwantar da akan sashen jikinsa domin zai yanka shi Allah ce nan mu kira shi kace ya kai Ibrahim lalle ka kaskata mawarkin da kai Allah ce kuma inna kazalika rijul muslimin kamar yadda zamu saka maka haka muke sakan kama duk mutane masu kyautatawa Allah ce kuma inna hadha la huwa al-bala'ul mubin Allah ce lalle wannan shine jarraba ba wata bayyananna a jarrabe ka cewa ka yanka ɗanka Dan da ake so ka yi shekaru gwammai masu yawa baka haihu ba ka haihu guda tal shi kadai ya kai wani manzali wanda yake da ya kama maka aiki a ce ka je ka yanka wannan dan kuma ka je ka yanka zaka yanka shi ɗin Allah ce lalle wannan jarraba ce wata bayyananna Allah ce na wafa da ina hu zabbin azim Allah ce sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma sai Allah ya turo masa rago sai ya gara goma marajin ɗansa Allah ce sanadiyar wannan wata rakana alai bil akhirin muka bari boke kyakkyawa ga shi annabi Ibrahim a cikin mutanen karshe zaka samu dukkan al'ummomi tun wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam a tun wucewar annabi Ibrahim alaihi salam kowa na son a ce yana da annabi Ibrahim alaihi salam yahudawa su ce addinin Ibrahim suke yi nasara suke addinin ibrahima suke yi mushrikan laraba suke addinin ibrahima suke yi musulmai suke addinin ibrahima suke yi amma duk ƙarshe sai Allah ya tsarkake shi ya ce gaba ɗaya annabi ibrahim ba yahudi ba ne ba ba ba ne shi dai musulmi ne wanda a hanifi don haka kenan wayanda suka yi gaskiya ga bi annabi ibrahim alaihi salamu su ne musulmai Allah ya ce karshen aya wa ma kana minal na don haka mushrikan da ke ci annabi Ibrahim suke bi ƙarya suke yi yahudan da suke ci annabi Ibrahim suke bi ƙarya suke yi nasaran da ke ci annabi Ibrahim suke bi su ma ƙarya suke masu bin annabi Ibrahim bi na hakikani na gaskiya su ne musulmi to mai annabi Ibrahim musulmi ne don haka ya ko bayan Allah ne yadda yake gani wa sunna ce ta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana yin layya a tun lokacin da ya jira daga makka ya koma madina bai fasa yin da ba har lokacin da ya ga ubangijin su gano kuma da wannan layadin ake samun haɗuwa ake samun tarayya tsakanin mutanen da zaune a garuruwan su da ko mutanen da suka je can wajen hajji dakin Allah su wayancan sun je hajji ko kuma kuna zaune a gida to ibada guda ce ke haɗa ku da kun yi aiki iri ɗaya shine wannan layadin nan domin za mu ga ainihin mahajjata suna yanke dabbobi domin ba da hadaya su ko wanda zaune gida suna yanke dabbobi domin layya ka gana an yi haɗuwa da ibada da ita ce ibada yanka to wannan laifin kawai ke haɗa mu da su in ba haka ba ba wani aiki wanda suke yi can mu ko wanda muke yi a nan wanda zai haɗa mu sai laifin yamma kawai don haka ya ko musulmai kuwa kan kulayya kuwa iyalan kulayya domin neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma koyi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan yana nufin a kai magidanci eh, ka wa kanka layya sannan kawa iyalanka idan kana da hali ka yanka ma kanka rago ka yanka ma matanka hudu ƴaƴanka goma sha bakwai da agare kowa ka yanka masa rago wannan ya akwai hali idan babu hali ragon guda ne a gare ka a lokacin da za ka yanka shi ka gudu da cewa kawa kanka layya kawa iyalanka layya duka Allah subhanahu wa ta'ala zai ba kula da mai gaba daya ya ku bayan Allah akwai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi da yawa za ka samu musamari suna da hali amma hujjan wai ba su yawo ba don haka za su yi ba to ka sani ya kai bawa Allah domin kana saurayi da ka yi aure ba idan har Allah ya baka hali da ka yi layya ka yi layya idan ma kana da hali ka wa kanka layya ka wa baban ka layya ka wa maman ka layya ƴan ɗan ka kana da ma da ba su da hali duk ka musu layya gaba ɗin kana iyawa da annabi sallallahu ya umarci da cewa mulayya kamar yadda zo ga Aisha uwar mu'minin radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da aka masa wani rago wanda yake ragon mai kahoni ne kuma ainihin kafafuwan sa inda yake takawa baki ne haka ne sa akwai baki haka na ainihin inda zai gurfa daɗin wato nan ainihin cikin sa shi ma baki ne kamar dai a takaice wanda muke cewa da hausa yankan batta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umar da irin wannan ragon sai aka zo da shi ana kawo wannan ragon sai kira matarsa Aisha radiyallahu anha yace ya ke Aisha kawo mai wuka kuma kayan ka kawo tarin nan ki da wukar wato kenan ana son yi wukan da ka yanka da ta kadada ta dama annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce Allah ya wajabta kyautatawa ga dukkan komai don haka idan yankan ma za ku yi idan za ku kashe da mutum hukuncin kisa ya kama shi idan za ku kashe din ku ta kashe idan yanka za ku yi ku yanka ku kyautata yankan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rihi da ahadu kun hu wal yurihi da hu ta yanku ya tada wukarsa ya hutar da abin da yake ga kar ka zo da wuka wanda ba ta kaifi kana ta gagara kana ta gagara dabba na ta shure shure ka kasa ka yanka ta to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma ainihin Aisha radiyallahu anha ta je ta tada wannan yukan da dutse ta sa dutse ta gogo wannan yukan ta tada aisha radiyallahu anha ta aikata wannan sai aka kama ragon annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da shi lokacin da kwantar da shi sai ya yanke yana mai cewa bismillahi allahumma taqabbal min muhammadin wa ala muhammadin wa min ummati muhammadin kun ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam nan. lokacin da ya kwantar da ragon bayan ya ce bismillahi ya ce ya allah karba ma muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karba ma iyalan muhammadu ka karba ma al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa tun lokacin duk wani musulmi cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah bai hore ma abin da yake layya ba ya shiga cikin wacin layya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka san yanka me wannan ke karantar da mu ashe lokacin da zaka yanka kawai bismillah aka dora maka ce bismillah sai ka ce Allahumma taqabbal minna ba bukatar sai ka ce na wata zama ubiyatin kun ga na tambaya ka ni sunan mai layyar a cewa ne na tsarmi an ne yanka layyawa ne a'a wasa ka Allah ya san mai layya ai kawai abin da zaka ce bismillah Allahumma taqabbal minni inda ba ta kawai ce ta ka ce Allahumma taqabbal minna amma maganan ka ce sai ka ba ta zo da na tsarmi an ne yanka layyawa da wannan ba wanda saka wannan din kawai ka yi bismillah ka yi niyya kawai sai ka wannan addu'a din ya ku musulmai hakika a kashe kudade. na naira da duk wani nau'in kudaden da ake amfani da su a wannan zamanin namu a wajen sayan dabban layya ya fi ka ɗauki kuɗin ka bayar sadaka yanzu misali a ce rago yana dubu ɗari yana dubu ɗari da hamsin yana dubu ɗari biyu ka sa dubun nan ɗari biyu ka sayi ragon ka yanka ka yi layya da shi ya fi ka ɗauki wannan kuɗin dubu ɗari biyu ka sadaka su saboda ni, a wannan ranar wannan ledin ne ita ce abin da aka fi so sannan kuma saboda me li'annaha sunnatan mu'akkadatan a yaqdiru alaiha ita ne yadda muke ganin sunna ce mai karfi da duk wanda da iko akan yinta don haka duk wanda yake yana da iko yin laifin ya bar ta bai ta ba kuma yana da halin ta to shi kuma ya laifi haka ne za mu gani sunna ce akan dukkan musulmi in ba mahajjaci ba duk wanda ka karba sunan musulunci ne sunna ce gare shi in banda wanda a wajen haji shi ba dora masa ilayya ba saboda shi a kota ibada ta daban wanda aka dora masa take hadaya don haka shi wannan musulmin namiji ne ko mace kun san da yawa mata ba sa yin sai dai maza su gayya a to ya war gida idan kina da hali ke ma idan mai gida ya saura gwai ne, ke ma ki sauna ki rabo ki ne karki ja ruwan mai gida ta ishe ni don haka ne sunna ce ga dukkan musulmi in bancin mahajjaci musulmin namiji ne ko mace sannan babba ne ko yaro a shekaga hatta da karamin yaro wanda bai balaga gaba. an sunanta idan akwai hali gare shi ya yi layya ko kuma mahaifinsa ya masa idan yana da hali masu ɗin sannan musafira wa mukiman mutum matafi ne ko mazaune gida kai ka ce to hali yanzu bai ta same ni a sokoto sannan ni mutumin mai maiduguri ne don haka ai ba ko ni nan ba zai layya ba a'a ne inda ake bakon ma zai ta same kai a wani wuri din nan ko kuma idan akwai hali kila can ka sa a can inda ka baro din amma dai hujjar kana matafi ba dalili ne wanda zai saka ballayya ba an karbo daga Aisha radiyallahu anha a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dan adam bai aikata wani aiki ranar layya wanda Allah ya fi so kamar ya zubar da wani gidin laifin duk wani aiki da aka aikata a wannan rana ta goma ga watan zulhijja ba wani aikin da Allah ya fi so kamar zubar da wani gidin laifin nan don haka kuma ne sai alaihi wasallam cewa wannan dabba da kai yanke a ranar kiyama ƙahoninta da gashinta da kwancinta kai haddasa ta rosu za su zo ranar kiyama suna neman Allah ya ba su cikinka kuma wannan jini din lokacin da kai yanka kafin gini ya zuba wajen a ƙasa to ya kai a wajen Allah ka samu wani matsayi a wajen Allah subhanahu ta'ala don haka ya ku bayan Allah ku da da da wannan layyadin ma'ana ka yi ta bisa daɗin rai ba bisa dai dole ba kawai dai kana cikin damuwa dai bari dai yi layyar dai don kada hajja ta dame ni ko kuma kada a yi ba a lokacin da za ka yi laifin nan ka da ranka da cikinta ya ku yawa masu daraja mu sani yana ba ga dukkan wanda zai layya ya kiyaye wasu al'amura kamar haka na farko dole ne wannan dabban da za a yi layyar da ta kasance minan ni'am cikin dabbobin ni'ima dabbobin nema ko su ne raƙumma shanu tumaki da kuma awaki ba a yin laye da kowace dabba yan ba wannan ba ko da ko ta fi su tsada ina da ce wannan dabbobi ana sai da su kaza amma ga wata dabba wadda ba ta cikin su ina kan mu ce barewa ko mu ce kaza ko mu ce raƙumin daji ko a ce ƙauna ko a ce duk dai wata dabba wadda aka san dabba ce idan ba ta cikin wannan jinsuna da yi mata lan'ami nan komai tsadanta ba za a yi da ita ba Allah madawuskin sarki yana cewa wali kulli ummatin ja'alna man sikan liyaskuru smallahi ala ma raqaw min bayyinatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa bashiril muqtitin Allah ce ko ki al'umma mun sanya mata ta ta ibada domin su ambaci suna Allah akan abin da Allah ya azurta su na dabbobin nema. da haka abin bautan ku abin bauta ne guda ku miƙa wuya gare shi kuma ya kai manzon sallallahu alaihi wasallam kai da masu kanta da kai abu na biyu dabbar da za a yi da ita ya zama ta kai waɗansu shekaru waɗanda shari'a ta lura da su ba kowace dabba za a kamo kawai yanka ba a cikin su ma al'amu nan akwai shekarun da shari'a ta ƙayyade wanda aka ce sai wannan dabba ta kai wannan shekarun sannan za a yankanta idan tumaki ne misali rago ana yanka mai shekara ɗaya ko mai wata shida awaki sai wadda ta shekara ɗaya shanu sai wadda ta cika shekara biyu ta shigan ma shekara ta uku raƙumma sai raƙumin da ya shekara hudu zama ya shiga cikin shekara ta biyar da bakin waye ɗin ba to wannan sai ne gogoron shekarun da ake yanka na dabbobi don haka idan ka kawo dan karamin marƙinka ɗan shekara ɗaya ko dan shekara ɗaya da rabi to kai yanka shi a matsayin layya layyar ba ta yi ba dole ne ya zama sai ya shekara biyu cif kuma har ya shiga shekara ta uku mana ko da dai bai kai wa kudin ba idan dai ya haura biyu to ana sa ga layya haka nan ka zo ka kai mura kuma dan shekara biyu ko dan shekara uku ka zo kai yanka wannan layya ba ta yi ba dole ne raƙumi ya zama sai ya cika shekarar nan hudu ya shiga shekara ta biyar ko da bai kai waye da din ba gaba ɗaya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a yanka galayya ba sai wadda an musulma mana wadda an musulma idan akwai ta ko tonkiya wadda ta shiga shekara daya idan raƙumi ne na gita wadda ta shiga shekara biyu ta shiga mata uku idan raƙumi ne wanda ya shekara hudu ya shiga mata biyar shi ne ake kira musulma amma na sallallahu alaihi wasallam ce idan sai dai idan abu ya gagare ku kun yi kun abin ya buwaya to nan an kace fatasbahu jaza ta min ba'ani sai ku samu jaza'a daga cikin tumakai a samu rago wanda bai yi da cika shekara ba tun daga wata shida abin da ya sama to wannan shi ne ake ce ma jaza'a wannan sai ku yanka saboda ku samu wanda a musulma ba abu na uku ku gotar dabban da dukan ayyuka mana dabban da za ka yanka ta layya ta kasance dabba ce wadda Allah ya yayya dabba ce wadda ba ta kowane da haidi don haka ba a yi da mai hijiya guda ba yi da gurmunya wadda gurmunta ta bayyana ba za ta iya taka wannan kafar da ƙasa ba haka nan ba yi da a lafiya da ke rashin lafiya ga nan bayyana take zawo take yi duk ta koki an san ba ta da lafiya ba yi da ita haka nan ba a yi da wadda an raman mata ta bushe ba kike ba ba mai gare ta ba yi da ita domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ababe guda mana dabbobi guda hudu bai halitta yin laye da su mai igiya guda wanda yake makaftan rashin igiyar ya bayyana an san igiyar guda kwata-kwata ba ta gani sannan mara lariya wanda yake rashin lariya ta bayyana sannan gurmunya wanda yake gurmun ta bayyana ba za ta iya taka wannan kafar da kasa ba amma inda tana taka kafar amma da tana dan gurmunta amma tana iya taka kafa kuma ta jibe ita ga kasa sosai to wanda ana yanka ta haka nan ramamma ma wadda ba ta da mai ba yi da ita sai abu na hudu yankan dabban leda ya kasance bayan sallar idi ko bayan liman ya yanke an kawo daga barawa lawa an yace manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce farko abin da muke farawa da shi a wannan yini namu wato ranar yake nan, za mu fara yin sallah sannan mu koma mu yanke dabbobin mu na layya don haka duk wanda yayi kamar yadda muka yi mana ya bari sai da aka yi sallah sannan ya zo ya yanke dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya dace da sunnan mu shi kuma wanda ya yanke kafin a yi sallah ko kafin liman yanke to nama ne dai kawai ya ba iyalansa amma dai ba lauya ba don haka idan akwai hali da jijiya ba wani abu wanda ake sayarwa na lauya din nan komai daga ci sai sadaka saboda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wa Abu Huraira annabi ya ce man ba a jilba wal fala ubiyata kala duk wanda ya sai da fatan lauyansa to bai da lauya don haka fatan na ita ma sadaka ake yi da ita kuma ana yi kyauta da ita ana iya ka shimfiɗa duka ka ci gaba da zama da ita ko wani amfani wanda za ka yi da ita amma dai ka ɗauka ka sai ma wani to wannan bai halatta kenan tunda ana kyauta ana sadaka ana ainihin amfani da ita za mu yi kenan mu ya fi cikin wannan abu guda ku ne ba ta sadaka ɗin. to a wajen sadaka ɗin ma za ka samu sadaka akwai sadaka wanda yake sadaka kawai ka ba mutum sadaka Allah ya saka da alhaji Allah zai baka lada zai yi nan kwama daga ɗaya har zuwa goma zuwa ɗari bakwai har zuwa abin da ya haka akwai sadaka wanda ake cewa wakafi wanda zaka ba da fatan wajen wani aiki na alkhairi wanda ake gudanarwa aikin masallaci aikin makaranta aikin rijiya aikin duk wani aiki da wanda yake an al'ummar musulmi suna ci gaba da amfani da shi to idan ka ba da fata wajen wannan aikin abin ya zan wakafi shi kuma abin da ya muddin wannan abin ana amfani da shi to za a ci gaba da rubuta ma raka lada yanzu da za a ce kun tattara fatanku kuka gina masallaci wanda ya wannan ko wanda bai kai wannan ba to muddin ana sallah cikin masallaci nan duk wanda ya bada fatarsa za a ba shi lada adadin waɗanda sun kai sallah ciki kuma haka abin zai ci gaba har lokacin da an bar sallah cikin wannan masallacin don haka ya yawa musulmi kamar yadda ainihin kungiyar jama'a ta gida bid'a kamata suna take ta nema ko tattaro fatonku ku bayar da wannan kungiya din domin gudanar da irin wannan ayyuka na alkhairi wanda yake waɗanda ke bibiyar kafafai na midiya suna ganin yana abubuwan da ake gudanarwa da kuma muna ƙara kira gare ku cewa a daure a bayar da fatu ga wayoyin ayyuka na alkhairi musamman abin da shafi manara tv da manara radio wanda ya ga suna ana kallon su ana karance karance ana wauza ba so ku da ba najeriya kai ba duk fadin duniya musulmi ana sauraron wannan kafafai to idan ya zanda da kuɗin fata ka cikin ɗaukar nauyi wannan abin to duk ladar da mai wannan karatun ya samu to kai ma sai ka samu lada adadin ta kuma wannan zai ci gaba har lokacin da wannan faɗi ta bar amfani muddin akwai kuɗin fatan ka a ciki don haka yayin musulmi a daure yaren ka ainihin bayar da sadaka ya wannan wuraren abu na shida shine wannan dabban da zaka yi da ita ta kasance dukiya ta halal ka yi kokari cikin dukiyarka Allah ya kare in ma akwai wanda a haramun to a lokacin da za ka yi ne ka yi kokari wadda a halali ka wadda babu harama a ciki ya zama da ta kasa wannan dabba laifin domin hadisi ya wuce Allah mai tsarki da za a karba sai abin da ke tsarki don haka wanda ya layyada da abin da ba halal ba to wannan an dai ci nama amma dai ba magana Allah ba karɓar wannan ya ku bayan Allah ku sani idan a yi laifin an sunanta yin a ce wannan nama na laifin nan kuma a yi sadaka da wani bangare ko a ɗauki mafiya a bayar sadaka ko kuma abin da ya sauƙaƙa wannan sirka ran ba da ta ga talakawa da makwabta da miskinai da duk sauran mabukata makwabcinka ko da modaci da naman laikara ba domin ana kyauta ba sadaka da yake da shi ba kuma wannan sai a wannan lerin nan yana da kyau ya zama a yi ta domin neman yarda Allah kawai a yi ta da ikhlasi kar ka yi don kada ƴaƴanka sun ɗauka ido kar ka yi don hajiya ta matsa maka kar ka yi dai wa da ya ni ma sai na yi a'a halayya ana yin ta domin neman yarda Allah kawai Allah madaukin sarki yana cewa ku ciyar saboda Allah kada ku kada hannayen ku zuwa halaka kuma ku kyautata lalle Allah rasu so masu kyautatawa don haka ya wa musulmi wajibi ne gare mu kowa shi kokari ya zama kafin lokaci shi ya tanar dabba da yake mai gurgurun ikonsa domin Allah madaukin sarki ya kira da cewa mu ciyar da dukiya domin Allah mu aika alkhairi Allah yana cewa ha antum haula ga kunan ku wayannan ana kiran ku ku fi sabilillah domin ku ciyar da dukiya domin Allah sai dai kash daga cikin akwai masu rowa Allah ce to duk wanda ya rowa kansa ya rowa lalle shi ka Allah mawadaci ne ku ne talakawa idan kuka juya baya aikan alkhairi wanda Allah ke kiran ku zuwa gare su kuka ki aikatawa to Allah yana ya canza ku yazo zo da waɗansu mutane ko ba za su kasance irin ku ba Allah da mala'aya ya kuma ya Allah mu yi salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kira ce ya koma su imani ku yi salati ga annabi ku sallama da haka muna muna ƙara yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya Allah kai salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar da kai salati ga Ibrahim da iyalan Ibrahim ya Allah ka sai albarka ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar yadda ka sanya albarka ga Ibrahim da yara Ibrahim innaka hamidum majid ya Allah muna roƙon ka karba muna ibadunmu da duka ayyukanmu na kwarai ya Allah ka taimaka musulmi da musulunci da musulmai ya rabu alamin muna ka ya Allah wannan kasar tamu Allah ka gani da take ciki Allah kai ne mai iya yayewa muna ka ya Allah ka yaye mana matsalolin da muke fama da su a cikin wannan ƙasa ya Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa Allah ka ba mu yalwar arziki a cikin wannan ƙasa Allah waɗanda ka danka wa jagorancin wannan ƙasa muna ka ya Allah ka rika hannayensu ya Allah karka basu dubaran kansu ya Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka ba su ikon aikata abin da ke zama maslaha gare mu da musulunci mu baki daya ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim aqulu hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'ir muslimin استغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم والى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم